Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna mutum da duniyarsa. Na marubuciya Balkisu Ibrahim, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku, Maman Al'amin. Muryarta tana rawa kanta ƙasa ta shiga amsa masa, sharaɗan alwala guda goma ne, musulunci, hankali, wayo, niyya. tare da kyautata hukuncinta tare da niyyar ba zai yanke ta ba har sai ya kammala alwalar ɗaukewar abin da ke hana alwala jinin al'ada da jinin birki istinja'u ko istijmaru ruwan ya kasance mai tsarki ruwan ya kasance ya halasta gusar da abin da zai na shiga ruwan fata shigar lokaci ga wanda ke da hadasi a kowane lokaci Abubuwan da ke wajabta alwala abin da ke wajabta shine samuwar hadasi. Farlan alwala. Farlan alwala guda bakwai ne. Wanke fuska da baki da hanci waɗanda ke fuskar. Wanke hannaye zuwa gwiwar hannu. Shafar kai tare da kunne. Wanke ƙafafuwa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ku waɗanda suka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah to sai ku wanke fuskokinku da hannaye zuwa gwiwar hannu. kuma ku shafi kawunanku da ƙafafuwa zuwa idan sahu. Jerantawa domin Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya jerantawar hakan sai ya sanya shafa tsakanin wankewa jerantawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi sallama ya aikata. Sunnonin alwala daga cikin sunnonin alwala akwai asuwaki wanke tafin hannu sau uku kuskurar baki da shakaruwa tsefe gemu mai yawa da yatsun hannu da ƙafafuwa damantarwa fara gabatar da dama wanka na biyu wanki na biyu da na uku idan na farko ya game ɗebo ruwa domin wanke kunne addu'a bayan alwala sallar na nafila a biyu bayanta daga cikin makaruhin alwala yin alwala a wurin da ba shi da tsarki domin tsoron abin da ke iya taɓa jikinsa na najasa ƙari akan wani ƙari akan wanki uku domin abin da aka rawaito lallai annabi ya yi alwala sau uku ne sai ya ce duk wanda ya ƙari haƙiƙa ya munana kuma ya yi zalunci barna da ruwa wajen alwala ka tuna lokacin da annabi sallallahu ya alwala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala da mudin nabi shine kuma kamfatar hannu barna ba ce da aka hana a komai barin suna ɗaya ko fiye da haka daga cikin sunonin alwala lalle kuma barinta rashin lada ne kuma bai kamata ba baya barin lada ya wuce shi Abubuwan da ke warware alwala abubuwa masu warware alwala bakwai ne abubuwan da ke fitowa daga mafita biyu ta gaba ko ta dubara. abin da ke fitowa daga sauran jiki gushewar hankali ta hauka ko farfaɗiya ko maye shafar azzakarin mutum ko shafar gaban mace ba tare da shamaki ba namiji ya shafi mace domin jin sha'awa ko mace ta yi hakan cin naman raƙumi duk wanda ke wajabta wanka yana wajabta alwala kamar shiga musulunci da fitowar mani da makamancin haka sai dai mutuwa lallai shi yana wajabta wanka ne banda alwala wanka ma'anar wanka a yare da kuma wurin malaman fikihu algusli da wasalin da wasalin ruwan da ake wanka da shi ne amma da wasalin fataha aiki ne wato yin wanka da wasalin kasra kuma shine darasinmu wato tsarkake ma'anar shi a shari'ance shine zuba ruwa a dukkan jiki daga tsakiyar kai har zuwa ƙasan diddige da ruwa mai tsarki akan siffa keɓantacciya mace da namiji wajen siffar wankan su ɗaya ne sai dai ga mace a lokacin da take wankan ɗaukewar jinin al'ada ko na biki to ya kamata a gare ta ta wanke alamar jinin domin tsarkake ta da kuma kauda warin jinin abubuwan da ke wajabta wanka Abubuwan da ke wajabta wanka guda shida ne fitar maniyyi kai tsaye ta hanyar jin daɗi daga mace ko namiji. Ɓoyewar kan azzakari a cikin farji idan mutum ya mutu ya wajabta a yi masa wanka sai dai in shahidi ne. Musuluntar kafiri ko wanda ya yi jinin al'ada, jinin biki, wato jinin haihuwa. daga cikin waɗanda suka anso a yi su a musulunci daga cikin waɗanda suka anso daga cikin wankan da suke anso a yi su a musulunci wankan juma'a wankan shiga harami da hajji ko da umara wanka ga wanda ya yi wa mamaci wanka wankan idi biyu na zuwa ƙaramar sallah da babbar sallah idan mutum ya farfaɗo daga hauka ko farfaɗiya wankan shiga maka wanka domin sallar kisbewar wata ko kuma roƙon ruwa wanka na mai isti wanka istiha a kowace sallah ga kowane jima'i an so a yi wanka Cikin gamsuwa da dogon bayanin Jidda, Aliyu ya dakatar da ita ta hanyar riƙe hannunta a nasa yana faɗin masha Allah. Allahu Akbar Allah ya miki albarka ya ƙara ilimi mai amfani. Amin Jidda ta amsa a saman labbanta. Hannunta ya saki ya miƙe tare da miƙar da ita ba tare da ya magana ba ya fita. Hakan ne ya saka Jidda saurin hayewa gadon. Ta kwanta ba tare da ta cire hijabin ba. Mintuna kusan goma sai gashi ya dawo hannunsa riƙe da kofi. idarsa a kanta ya zauna bakin gadon na san dai baki yi barci ba ta so ki gani tamkar titta za ta fasa ihu haka ta miƙe zaune sai dai ta kasa kallonsa matsawa ya sosai ya hau gadon yadda ta zauna kafarta a tankwashe shi ma sai ya yi hakan yana miƙa mata kofin Allah ba na jin yunwa fa cikin kuma sanya ya murya sai ya ce wannan ba don yunwa ake shansa ba ana sha ne domin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Tun a daren jiya ya dace na shigo da shi amma kasancewar ban samu kaina ba, shi yasa ban kawo ba, ina fatan za a min afuwa. Dole Jidda ta amsa ta kafa kai ta sha kaɗan ta miƙa masa kai sai ya girgiza mata. Da mata nunin ta ƙara, babu yadda ta iya ta ƙara sha sannan ta bashi. Yanzu kam amsa ya yi shi kuma ya shanye sauran sannan ya ajiye kofin. Mu kwanta mu huta dare ya yi Cikin mintuna kaɗan duhu ya ma cikin mintuna kaɗan duhu ya mamaye ɗakin saboda kashe fitilar da ya ita dai jidda ta kwanta. Jira take ta ji ya ce mata sai da safe amma ta ji tsid. Kwanciyarsa kusa da ita ce ya saka tunaninta katsewa. Ta ɗan muskuta za ta matsa ya riko ta jikinsa. Wani irin tsuma ta ji jikinta na mata ga tsoron da ke ƙara girma a ranta. A cikin kunnenta yake faɗin wa ya faɗa miki matar aure na kwanciya da hijab. Muryar Jidda na rawa ta ce sanyi nake ji ai ki damu ga barwanki ya zo. Abubuwan da suka ci gaba da biyo baya sun kasance babban al'amari ga Jidda. Tun tana ɓoye kukanta har ya fahimci tana yi, sai dai ko kaɗan babu kaddama ko jayayya daga gare ta. Lokacin da ya shek ya nufi ƙofar da yake tunanin samu a buɗe, sai ya iske ta ɓam da kwaɗo. Duk da ya daɗe yana zargin hakan, bai gaza shiga al'ajabi ba. Hakan ne ya saka shi dakatawa daga yunƙurinsa. har jidda ta fara murnar ya bar ta ne sai ta ji ya sake sabon salo dan fahimtar sabuwa ce ya saka shi binta a salon da ba za ta cutu ba zuwa wani lokaci kuma ubangiji ya yi ikonsa wajen ba ma yashek dama wajen mallakarta a matsayin matarsa halalinsa shi ne ya fara farkawa saboda jin kiran sallah ya lalubo wayarsa a durowar gefen gadon ya lalubo wayarsa a durowar gefen gadon mamaki ya kama shi ganin sun makara dan sallar shiga ma ake kira ya salam ya faɗa yana dafe kansa ya san dole ne su makara dan ba su kwanta da wuri ba fitilar wayar ya haska yana janye jidda a jikinsa ya tashi zaune ita ma din ta farka tun ita ma din ta farka tun da ya motsa amma sai ta kasa yunƙurin tashi ta yi lif fuskar ta ya dan haska ta yi saurin jan bargo ta rufe murmushi yana faɗin rowa za a min amarya ita dai kin buɗewa ta sai da ta ji ya shiga bayi sannan bata sauka ba ita dai kin buɗewa ta sai ta ji ya shiga bayi sannan bata sauka ba har ya fito ya kuma dawowa gaban gadon laimar hannu sai ɗan shafa mata idan za ki iya tashi ki yi alwala na je masallaci kin ga na makara kanta kawai ta iya ɗaga masa Wace ya yi a gaggauce ya leƙa Maimuna ya iske ita ma ta tashi bai yi magana ba ya juya ya fita da hanzari. Ta ce jidda ta daure ta duk da yadda take jin jikinta don ma ya taimaka mata sosai tun da daddare ya gasa ta da ruwa mai ɗumi sosai tare da ba ta dukkan taimakon da za ta ji sassauci. Kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci tafiyar ta ba daidai take ba. Haka dai ta daure ta ɗingisa ta sake ɗan yin tsarki da ruwan zafin da ya rage a cikin flask ɗin. sosai ta kuma jin daɗi alwala ta ɗauro ta fito yau kam tana ire da sallah ta koma saman gado ta kwanta azkar ma a zuciya da ta yi wanda ta riƙe har ma barci ya kuma kwashe ta ko da Ali ya dawo sashin Maimunatu ya koma duk da zazzabin ya sauka hakan bayana shi ta da ba ya nuna mata kulawa ya ce ta shirya su je asibiti amma sai ta ce a aya bar shi tun da zazzabin ya sauka dole ya bar ta amma ya hana ta shiga kicin ya ce ta kwanta ta huta Marmishi kawai ta yi masa yana fita ta tashi ta shiga kicin. don a ganin ta bai dace su zauna da yunwa ba ai. Ita kuma alhamdulillah tana jin jikin nata da sauki. Zama a bakin gadon kawai ya tsara ma ta idanu bacci take. Ya kai hannu ya shafa fuskar ta zuwa saman idanunta da suka kuma kumbura saboda kukan da ta sha. Hakan ne ya saka Jitta farkawa ta buɗe idanunta ta masa kallo ɗaya ta maida idanta ta limshe. Fuskarsa ɗauke da murmushi ya furta. Dama ba barci kike ba, tabkar za ta nutse don kunya duk da idanta a rufe suke ba kallon su take ba da ke ta ce barci nake yi ta yi magana idanta na cika da kwalla don duk a takura take da zaman sa wajen bai ankara ba ya ga hawaye na gangarowa a fuskarta ya ce ya salam kairin nisa kukan nan dai ba zai kare ba a yi hakuri aliyu ya yi laifi yau mai girma ko ya yi magana yana kwantowa jikinta da ɗora goshinsa a kan nata cikin kuma ƙasa da murya sosai yake faɗin Allah ya kare ki Allah ya kare ki haske ta Allah ya haskaka zuciyarki Allah ya kiyaye ki da sauran matan duniya gaba ɗaya. Wannan shine mafi alkhairin kowace mace. Shine mutuncinta da kimarta a wajen miji. Duk wadda ta je gidan aure babu shi ta gama asarar daraja da kimarta. Sai dai wadda ta kasance a ƙaddarar zaluncin fyaɗe. Allah ya ba ku ikon ba ma ‘ya'yana tarbiyyar da su ma za su kasance kamilallu kamar yadda kuka kasance mata kamilallu salihai. Haka yi ta faɗi mata daɗaɗɗen kalamai da suka sanya ranta, har barci ya kuma kwashe ta. Ya ɗan sauke ajiyar zuciya yana sumbatar labbanta da saman idanta, zuwa goshi, shi kan babu abin da zai ce ma Ubangiji sai godiya. Shi ne buwaye gagarin misali da ya azurta shi da waɗannan mataye nagartattu. Samun Maimunatu matsayin cikakkiyar budurwa ne ya saka ginuwar ƙaunarta a ransa, wanda har gobe take ƙara yaɗuwa a daren jiya kuma ya kuma gano da abin mamakin da bai yi zato ba. Shi da ya auri bazawara sai ya ci karo da budurwa fil a kwali, juyawa ya sake kallon jidda da ke barci, ya yi murmushi. Kasancewar yau mafi yawan baƙin suka wuce sai Umma ta samu damar zaman kirga 'yan kuɗaɗen da ta samu a wajen dangi na gudunmawa ita da su Anta Hannatu. Bayan sun kammala suka yi ɗan lissafin abin da Titta ba ta da shi za a kai mata. Walida da ke rubutawa ta kalla su Nafisa cikin kwantar da murya ta ce, Antis dan Allah ba za a saya ma Titta firiji ba wai. Duka Umma ta kai mata tana faɗin walida ki kiyaye ni wallahi. Ubanki ya bani kuɗin ne yanzu kina gani dai a gabanki aka lissafa kuɗin duka nawa ya rage a ciki ki yi haƙuri umma ba dan ranki ya ɓaci na faɗa ba ni dama dan na ga fa kishiyarta na da shi ne sai na ga ita ma da da hali sai a saya mata ko ƙarami ne hmm walida kenan baki san mutuwar mage ba sai kinga tana shure-shure dan kawai abokiyar zaman tana da shi sai aka ce ita ma dole sai an saya mata to mu ba gasa za mu yi da wani ba Abinda Allah ya hore mana da shi za mu yi amfani Dariya duk suka yi anti saura ta ce Allah umma maganar walida abar dubawa ce ba dan gasa za a saya mata ba kin ga ko dai sana'a ta yi da kayan ta ai mu talakawa ajiye firiji ai ba dan gari muke ajiyewa ba ina ganin me zai hana a cire a sadakin jidda sai a sayo ko wanda bai wuce dubu arba'in bane ba zuwa hamsin haka a take kowa ya aminta da maganar ta yar waye ta ce kuma ba gaskiya ne wallahi Ina ga hakan ma shi kawai za a yi amma a fara sanar ma ya haya sannan. Sai mu ji shi me zai ce. Mace babu sana'a ai akwai matsala. Randa da miji ya tashi bai da shi sai kowa ya zuru-zuru. Irin wannan ke kawo yawan husuma kuma wallahi. Shi yana wuya saboda talauci kai ma kana makogaro. Abu kaɗan zai hasala kowa ya fusata sai kiga an yi sama. Umma ce ta ɗauki waya ta kira Uncle Yahaya ta yi mata gashi nan a hanyar gidan ma. Tana ajiyewa wayar babu jimawa sai gashi ya zo. Bayan an gaggaisa ‘yar wayar ta yi masa bayani 100% ne yarda da shawarar, don shi ma aljihun nasa ne yayi yi ƙasa. Amma har ga Allah ya yi niyyar siya ma Jidda duk abin da ya dace mace ta buɗe ido ta gani a ɗakinta, musamman abin da za a iya mora har a sana'a. Bayan sun gama tattaunawa ne ya samo musu motar da za ta kwashi sauran kayan jitta, da akwatinta da kayan gara da dai sauran tarkace. Umma kawai aka bari a gidan sai wasu tsofaffi uku dangin su Jidda, bangaren su Abba. Su Balu, Anti Zile, Anti Wale da suka wuce gidan Jidda. Maman Sadiq, ‘yar wayya, Anti Sauda, Anti Nafisa sai Zara suka wuce kasuwa karasa siyo abin da ya rage na Jidda. Ikon Allah ne kawai ya kawo Abba Kano amma fa wujjiga wujjiga ya iso saboda ɓacin ran da yake a ciki. Sajiya Hindi na zaune a dainin ita da yara suna dina ya shigo ko salama babu. Manir ya tashi da gudu ya je yana masa oyoye. Manir ya tashi da gudu ya je yana masa oyoyo rikiya ne ya kawai amma ya kasa magana sai ma wata uwar harara da ya zuba masajiya Hindu ita da yara. Yana can yana wala su suna nan hankalin su kwance nan duk sun wani zubo masa idanu amma babu wanda ya ce masa ko da sanu. Tsaki ya yana sakin hannun Munir ya shige abinsa. Hajiya Hindu ta taɓe baki tana ɗauke kanta. Shi ma Hussein bakin ya ɗan taɓe kafin ya ce, Wai mom me aka yi ma dadi ne daga dawowarsa? Ina zan sani Hussein? Ai tare muke da ku, a nan ya shigo. Dariya Khalifa yana faɗin ku ni fa kwana biyu na gani nake kamar dadi a rikice yake. Ko kuma ruɗin tsufa ne oho. Dariya suka sanya gaba ɗaya Hajiya Hindu ta miƙe tana kai yaran nan Allah ya shirye ku. ko dai tsohon ne mai neman ai ubanku ne dai bara na je na ji me ke faruwa kanje ta iske abba hannunsa dafa da kansa zama ta gefen gadon kusa da shi abban kalifa lafiya kuwa banza yayi mata tamkar bai maji ba sai da ta maimaita sau uku kafin ya janye idanunsa ya kalle ta da idanunsa da ke jajar sai dai ya gaza ce mata uffan hakan ne ya ɗan tada hankalinta ta kuma maimaita masa tambayar Mikewa ya zaune yana jan guntun tsaki. Yanzu nan Hindu na ɗauki tsawon kwana shida bana gidan nan amma na dawo. Kuna kallo na tamkar wani kashi. Wani irin raini ne wannan? Cikin kwandar da murya ta kalle sa don zaton da ko ya samo kuɗi ne shi yasa ta aro sabon ladabi. Oni Hindu. Yanzu nan abban Khalifa wace irin magana ce wannan dan Allah? To ka yi haƙuri. Wallahi mamakin yadda ka shigo ne ya sanya mu yin hakan. Yaya Abuja? Ina fatan dai an dace da samun kuɗaɗen. Jin yadda ta kwantar da murya sai Abba ya sauke a jiya zuciya yana kallonta. Ban san yadda zan yi ba Hindu. Ina cikin tsaka mai wuya. Kuɗin da na je nema ban samo ba. Dole ne a daren nan na je na turke 'yar iskar yarinyar can. Yaron nan ya sake ta. Na san in har Alhaji Garba ya za Na san in har Alhaji Garba ya ga za ta dawo gare shi zai haƙura ya bar ni. Hmm, Alhaji kenan. to ai daga baya kenan wannan ko ma fa miye ya faru laifinka ne kai ne ka ɓata komai a ran da Alhaji Garba ya kira ka sannan na baka shawarar musanya masa da Zara amma sai ka ƙi saurare na to ai yanzu baka da hurumin raba ma Jitta aure kuwa balle bashi ita dan ta tare tun ma shekaran jiya a zabure ke ban fahimce ki ba Ni da raina za a kai ‘yata gidan miji ban sani ba. Baki yayin da ta taɓe tana masa wani kallon rainin wayo balle ta ji babu kuɗin. Oh, ka ji min abban Khalifa ba. yo yau ne karan farko da aka fara kai 'ya'yan naka gidan aure ba da sanin ka ba. Na ga ko Hannatu sai da mata yi wajen wata biyu da aure ka sani. Zulai kuwa ma sai da ta kusan haihuwa. Hannu ya kai tamkar zai make ta sai kuma ya fasa. Ya bangaje ta ya wuce zuwa bayi. Bayansa ta raka da harara tana kyaɓa baki sai ma ta fice abinta kawai ta bar masa ɗakin. Kamar da wasa ƙaramar magana sai ta zama babba, don tsawon kwana uku Alhaji Garba ya gagara jiya deluwa sakawa a ido. Tun da ya shige sashen amarya a ran da aka kawo ta bai sake ko leko waje ba. Sallama, sallama a gida yake yi abinci kuwa ba shi da matsala da amarya ke musu daddaɗan girki. Cikin ƙawayenta ta kira ta bada umarnin a yi musu cefane mai yawa. Wannan yasa suka kuma yi ma Hajiya Deluwa nisa sai dai ta jiyo sautin kiɗa na tashi. Nokin kuwa ta yi har hannunta ya gaji, ta yi wujiga-wujiga da ita nutsuwa ta gagare ta. Ta kira malam na Marwa ya bi sau dubu amma wayar ya ki shiga. Komai sai ya kuma hargitse mata. Su kansu sa'ashir sun ma kasa gane kanta kwata-kwata. Gefe kuma sajiya Hindu ƙawayenta na kuma tunzara ta a waya. Aiki ya samu mata. tawa masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.